tun da yake akwai wanda ya ce an zalunce shi to ko tana da iko zancen a ce wai yanzu lokaci ya yi kure ko yi kure wannan duk bai taso ba ruwan kotu da wannan a ra'ayina kotu tana da iko ta soke amma ni ina shakka ma idan tana da iko ta bada wannan damar a je cikin awa 24 a yi domin kaga kotun koli a 2017 watan bakwai kes da ya taso na apc da wani honorable karfi abinda take cewa idan kotuna amin uh, jam'iyyu suna ganin za su dinka yin ganganci suna yin wato zabancin gida yadda suke so to ba zai hana kuma kotu ta taka musu birki ba na a cikin wannan kesin kotu take cewa ita bata ga inda doka ta bawa inec kwana ɗaya ta kara wani ba ko ta buɗe ba da dama in ba misali dama ta janyewa ba misali ko mutuwa kuma kamanci su to ma'ana ita pdp misali su suka yi kansu ganganci da suka ki su zaɓe daidai da tsarin mulkin su da kuma wato sharɗoɗi na dokokin zaben cikin gida saboda haka ni a ra'ayina kotun ma bai ma kamata su ce su yi ba tunda sun suke su kenan ya kamata su tafi gaba daya Wato uh, kana ganin kamata a ce tun da kotu ta gamsu cewa ba su bi ka'ida ba wajen yin zaben nan ko kuma ma ba su zaben ba to a tafi haka kenan ba tare da ba da wani zaɓi ba? Ai abin da kotu take cewa ah, idan kotun koli ta fi magana ba ne karshe ba karar lau abin da kotun koli ta ce shi ne, bari ma abin da ke cewa bari in maimaita kaina in ji su bari mu maimaita kanmu lokaci da da wato jam'iyyu za su rinka yin ganganci su yi abin da suka ga dama a cikin zaben cikin gida ya riga ya wuce saboda haka idan suka yi kansu ganganci suka ji su ka'ida ja abin da sami su suka jawo saboda haka ko su samu dan takara ko su samu takara wannan ruwan PDP ita ta jawo kanta akan ce mutum yana da iko da hurumi na ya ɗaukaka ƙara um, a jami'ar PDP yanzu a jihar Kano tana da ikon daga ɗaukaka ƙara la'akari da cewa zaben nan saura 'yan kwanaki kalilan a kwarai da gaske damar karar dama ce ta wato ɗaukaka ƙara dama ce ta tsarin mulki kowane ɗan ƙasa damar idan ko ta yake hukunci ya ɗauka ƙara